jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma uku ga zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu hudu to hudu ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara dubu da dari hudu da talatin da uku wanda ya daidai da ishirin ga watan oktoba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2012 gashi kuma allah Ta wata Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an kasa saba muna karatu ne cikin littafin riyadu salihin na imamun nawawi muna cikin kitabul fada'il na littafin muna cikin kuma falalar abin da ya shafi azumi da abin da ya ta'allaka da matsalolin azumi satin da ya gabata mun faro game da azumman nafila mun yi falalar azumi cikin goma na farkon watan zulhajji wannan wata da muke ciki ko an so yawaita ibadodi na lada kamar yadda hadisi ya gabata daga cikin ibadodi na lada kuma me da kan rage daga cikin ibadodi na lada akwai azumi ayyuka na lada akwai azumi bai kamata ka rage ta ba hmm. da akwai azumi ba azumi ɗaya ba kuma da don Allah ka buɗe daga cikin ayyuka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya so a yi akwai azumi ba azumi ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani aikin ƙwarai babu wasu yunuka da aikin kwarai na fi soyuwa zuwa ga Allah kamar yinsu cikin waɗannan yunuka yace yana nufin yunuka goma na farkon watan zulhajji waɗannan da muke ciki yau hudu gare su ko to mu yi ƙoƙari mu ribanci sauran kwanuka sannan mun yi falalar azumin ranar arafa da ranar ashura da ranar tasu'a ranar arafa shine tara ga wannan wata na zulhajji darin sallar layya to waɗanda Allah bai ba ikon zuwa hajji ba annabi ya sunnanta su yi tarayya da alhazai ga ibada sai su yi azumi mun ji falala ta ko haka mun yi falalar azumin ranar ashura goma ga watan muharram daga wannan wata na zulhajji sai muharram watan farko na kalandar musulunci to goma gare shi wanda jahilai ke kira ranar sallar shara ba wata sallah da aka washa ba wata sallah da aka shara azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sannan da ta su'a tara ga watan muharram sai mutum ya azumci tara da goma ga watan muharram wata mai fita sannan mun yi babi mai bayanin mustahabbancin azumin kwana shidda ga watan shawwal watan shawwal shine watan bayan sallar azumi wata na goma ga kalandar musulunci to bayan gama azumin ramadana annabi ya sunnanta azumin nafila na kwana shidda annabi ya ce wanda ya yi azumin ramadana ya biyo da kwana shidda na nafila cikin watan shawwal zai samu lada kamar wanda ya azumci shekara domin in an ninka mai sau goma kamar yadda qur'ani ya ce aikin alkhairi ana ninka shi sau goma kaga in an ninka mai azumin watan ramadana da ya sau goma kamar ya azumci wata goma in ya yi kwana shidda cikin watan shawwal an ka ninka mai kwana sittin kenan wata biyu kaga wata goma sha biyu sun kammala kamar ya azumci shekara sannan mun yi babi mai bayanin mustahabbancin azumin ranar litinin da ranar alhamis annabi an tambaye shi game da azumin ranar litinin ya ce ranar litinin yini ne wanda an ka haife ni ciki nai kuma an ka fara aiko ni da sako ciki nai ko kuma an ka fara saukan min da wahayi ciki nai to shi yasa annabi yake son ya azumtai ranar alhamis kuma annabi ya ce da alhamis da litinin kowace alhamis da kowace litinin Allah tabaraka wa ta'ala mala'iku suna gitta ayyukan bayi ga Allah tabaraka wa ta'ala to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina son a gitta ayyuka na ga Allah tabaraka wa ta'ala ina mai azumi wannan yana daga cikin falalar azumtar ranar litinin da ranar alhamis sannan babin ƙarshen da muka kare satin da ya gabata babi mai bayanin mustahabbancin azumin kwana uku ga kowane wata kun ji wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yawa sahabbai nai har wajen mutum uku kuma ba lokaci guda ba daban-daban annabi ya musu wasiyar hadisan abu huraira shi abu huraira ya ce manzon allah masoyina ya yi min wasiya game da abu uku na farko azumin kwana uku na nafila kowane wata na biyu yin nafila ta luha raka'a biyu kullum na uku annabi ya yi min wasiyar in rinka yin wuturi gabanin in yi bacci irin wannan wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa Abu ya yi ta ga Abu Darda'i da Abu Dharr al-Ghifari duk sun faɗa mana aiko duka wasiya guda annabi yayi musu yayi musu wasiya da waɗannan abubuwa guda uku to duk abin da manzon Allah ya wa sahabbai ne wasiya game da shi babu shakka abin nan alkhairi duka ya tattara gare shi ashe ya kamata mu bar waɗannan sahabban da waɗannan alkhairorin su ɗai a ya kamata mu ma mai tarayya da su ga waɗanga abubuwa da manzon Allah ya musu wasiya mu ma kenan sai mu lizimci azumin kwana uku na nafila ko wani wata sannan mu lizimci yin sallar luha ko da raka a biyu ce kullum sallar luha ita ba sati sati ko shekara shekara ko wata wata ba a'a ita kullum ake yin ta kullum ka samu lokaci da zaran rana ta fito tattako shine lokacin luha hatta yi kusan kai tsakiyar rana ina fatar kun fahimta amma an fi son lokacin da rana ta fara zafi irin karfe goma zuwa sha zuwa sha da rabi shine mafificin lokacin da ya kamata a yi loha to akalla mu zan ka sakar fayizin din wani abin cikin lokacin mu mu yi sallar loha ko da raka a biyu kullum sannan kuma wanda ya san bai da ƙarfin anniya ta tashi karshen dare to ya yi ƙoƙari kafin ya yi bacci ya yi shafa'i ne da wuturi lokacin nan ya kwanta ina fatar kun fahimta sai hadisin hadisin umara eh, mu'adha al'adawiyya ta ce ta tambaye na na aisha shin azumin kwana ukun da annabi ya sunnanta wane yanki na wata annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin su shin farkon wata annabi yake yin su ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata aisha ta ce annabi baya kula wani bangare na wata wasu lokuta annabi na yin su farkon wata wasu lokuta yana yin su tsakiyar wata wasu lokuta yana yin su ƙarshen wata makasudi dai mutum ya yi azumin kwana uku ko wani wata amma kuma hadisai hadisan abu zarren algifari ko sannan da hadisin kata da dan milhan su kuma sun tabbatar mana da cewa kwanukan da annabi ya fi zaɓi ga yin azumin da azumta su ga wata kwana uku din nan su ne kwanukan farin wata sha uku da sha hudu da sha biyar ga wata ba su ne kwanukan farin wata ba to waɗannan su ne annabi ya fiye azumin kwana uku cikinsu amma in ka yi farkon wata ba ka da laifi annabi ya taɓa yansu farkon wata in ka yi tsakiyar wata shi ne mafifici in ka yi ƙarshen wata shi ma ba ka da laifi annabi ya yi Maƙasudi dai a azumci kwana uku ko wani wata muna roƙon allah shi ba mu iko to yau za mu tashi sabon babi ya ce babu fadalin man fatara sa'iman wa fadalin sa'imin ladhi yukalu indahu wada a'il akili lil ma'kuli indahu wannan babi babi ne mai bayani game da babu fadilin man fatara sa'iman babi mai bayanin falalar wanda ya ciyar da mai azumi ma'ana wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki <coughs> iftar falalar wanda ya taimaka ma mai azumi da abin buɗe baki ɗaya wa fadala sa'imin ladhi yukala indahu da kuma falalar mai azumin da an kaci abinci gunai shi kai na yayi azumin ya gayyaci wasu masu azumi kuma su zo su bude baki gunai ko ma masu azumin ko waɗanda ba su azumi kana ɗauke da azumi kuma ka gayyaci wasu mutane gidanka su zo su ci abinci falalar wanda yayi haka nan na uku wadu A'il akili lil ma'kuli indahu da kuma addu'ar wanda ya ci abinci ga wanda an ka abinci gona in mutum ya gayyace ka gida nai ya baka abinci ka ci to ba haka ɗaya zaka cewa alhamdulillah kasiran ka tashi ka tayyaka ba a'a an sunnan ta kai mai addu'a shi da ya baka abinci ina fatar kun fahimta kaga ashe wannan babi yana ɗauke da abubuwa guda nawa guda uku na farko falalar wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki sannan na biyu mai azumin da ya gayyaci mutane wani ko wasu gida ne an ka abinci irin ladar da Allah zai bashi sannan na uku addu'ar wanda ya ci abinci gidan wani addu'ar da ya kamata kawa wannan da ka ci abinci gida gidanai عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisin an karɓo shi daga zaid ɗan khalid aljahanni yarda allah tabbata gare shi shi kuma ya karɓo daga annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi annabi ya ce man fatara sa'iman duk wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki daɗa ka kira shi gidanka ne ka bashi abin buɗe baki ya buɗe baki gidanka ko ko ka bashi abin buɗe baki shi mai azumi ya tafi gida ne ya makasudi dai ka bashi abin da zai buɗe baki mai azumi ya buɗe baki da, da abincinka duk wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki kana lahu mithlu ajrihi kwatancin ladar mai azumin nan ya kasance gare shi ma'ana duk irin ladar da Allah ya ba mai azumin nan ta azumin da ya yi kai ma da ka ba shi abin buɗe baki Allah zai baka irin ta ka gani wato shortcut na, na, azumi kenan na fatar kun fahimta kaga in ka yi azumin tare da shi ladar ka ta zan biyu ga ladar azumin ka sannan ga ladar azumin wancan kuma sai annabi ya ce gaira sai dai <clears throat> annahu yadda al'amari yake layun ƙasa shay'un ba za a rage komai min ajiyar sa'imi daga ladar mai azumi ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki yana da lada irin ta mai azumi ba to kada ka yi tsammanin cikin ladar mai azumin za a ɗebowa a bashi a'a yadda Allah ya ba mai azumi lada haka cikin su to taska ta falalar Allah Allah zai ɗebi lada kuma ya ba wanda ya bashi abin buɗe baki don kakka ji an ce za a bashi lada ka azarta ka tada ɗebowa ya gayyace ka ce baka zuwa ina fatar kun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a rage komai daga ladar mai azumi ba ma'ana ba cikin ladar mai azumi za a ɗebowa a ba shi wanda ya bashi abin buɗe baki ba ladar Allah ce cikin taskar Allah zai ɗebowa ya bashi imamu tirmidhi ya ruwaito shi kuma ya ce hadisi ne mai kyau ingantacce kaga wannan hadisi hadisi ne sahihi ko kaga wannan na nuna mana falalar mutum ya taimaka ma mai azumi da abin buɗe baki daɗa ko ka kira shi gidanka ya buɗe baki gidanka ko ka ba shi dai abin buɗe baki ya tafi gida ne ya buɗe baki duka guda ne duk dai mai azumin da ya buɗe baki da abincinka Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta ma lada irin ladar da ya rubuta ma shi mai azumin nan don ka gani wannan wannan sai masu kuɗi ko kaga nan ne masu kuɗi sun ka tsere ma talakawa tunda masu kuɗin shi wanda ya bada abin buɗe baki yayi azumin ko bai ba yayi yadda talaka ya yayi azumi shi ma alhajin yayi azumi sai alhaji ya ɗebo ya ɗauki buhun ɗan gote ya baka in yabba mutum yanzu misali kamar rahamaniya gida nawa sun ka aji buhu buhu kuma gidajen da yan bancin buhun nan da eh, rahamaniya sun ka aje suna tunanin ya za su buɗe baki su yi sahuru sai a zo aje musu buhu kaga da mai gidan da matar gidan da 'ya'yan gidan duk wanda ya ci abinci duk wanda ya buɗe baki da shinkafan nan to su abdurrahman suna da lada adadin mutanen da na buɗe baki da buhun nan da sun ka aje gidan nan to gida guda kenan gida guda za ka iskan makila mutum da shi da mata ta da 'ya'ya biyar su nawa kenan mutum bakwai to gida guda akalla gida guda wanda baya da iyali mai yawa to sun samu ladar azumin mutum bakwai yanzu gida nawa sun ka ajiye buhuwan nan ko su ka tambaye su gida nawa ba su iya faɗa maka Allah ɗaya san adadin gidajen da an ka aje in dai ba aje ko ina ba ni dai gidana an aje ka ko san sun kwashi lada kan ko kuma ina da yaƙinin sun aje gidan Malam Abubakar Jibrin to can babban lada take don tun tusa 2009 an kawo Malam Abubakar Jibrin haihuwa yace mai ita atta 42 masu rai banda waɗanda nan mutu fa masu rai waɗanda an waɗanda ɗan dare ya rufe kofa da su ita wagga da an kai hatta tun tusa an nayin kuma an sake haihuwa wasu ban san nawa an ka haihuwa da bakin tusa da annan yanzu yau bari mu kaddara akwai ƙanana waɗanda ba su isa azumi ba amma cikin arba'in da biyun nan mu ɗauka rabi ka azumi mutum nawa kenan kaga 21 mutum 21 to diba gidan malla auka jibrin ɗaya mutum ya samu ladar mai azumi 21 balle sun fi haka nan waɗannan ɗaya ne na bancin ɗaya ne akwai ɗayan ƴan uwa akwai bayan Allah da ka zuwa wanda kasan gidan sarki har gidan malla auka jibrin yake kowa zuwa ya kai kun ba a kora dai Allah ya saka mishi da alkhairi ka gani haka ya kamata kowa ya san. in Allah ya kowa ce ma kai ko ka taimaka mu waɗanda ba su da akwai marayu waɗanda iyayensu na mutu sai ka ɗauko su akwai makwabta ko ƴan uwa waɗanda ba su da zarahi ɗauko wasu da cikin ɗiyansu ka rage musu takalihi da sauransu dai kaga ka taimaka kai ma Allah zai taimake ka ina fatar kun fahimta muna wa malam abuka jibrin addu'a irin taimakon da ya kawa marayu da bayan Allah ɗayan ƴan uwa ne Allah shi taimaka Allah ya ci gaba da taimako ne duk mai son ya ga baya ga abubakar jibril Allah ga baya gare shi to Allah ya shirya da mu <clears throat> don haka kun gani duk wanda Allah ya ba zarafi kada ka cika ya ɗaya maimakon a tahi yau sayayya abu ya zan almubazzaranci a sauwan ga a sauwan ga a sauwan kayan buɗan baki ka kawo gidanka duk ka tara da ka sha kunu dare yayi cikin kai cika da kunu ko cika da shayi saura duk sai su zan gobe cikin cikin kasari za a zubawa yara masu ɗaukar kasari su kawai bisa shi su za su amfana da su maimakon waɗannan sayayya ka debi abin da ake da bukata kawai sauran kuɗi maimakon ya zan almubazzaranci ta ka sai wani abu kai ma ka yi tarayya da abdurrahman ga samun lada lada kam ƙasar ga sai dai ayo kama ba a cin masu abdurrahman masu rahmaniya haka yake ko ba haka yake ba haka ya ko gwamnati ba ta abin da suka yi yanzu ma garin ga mu sai mu ce su gwamnati mu gare mu eh? wai jiya accidentally ina buɗe rediyo sai da ji an ce here is a special announcement sai gaba na faɗi ni ce to in jin dai ba gwamna ya mutu ba kuma sai an ka ce his excellency the executive governor of sokoto state alhaji al dr aliyu maga takardawa mako sarkin yamman sokoto has approved the immediate payment of this month's salary to civil servants to enable the, the civil servants celebrate uh, Eid al-Adha with ease. Sai ni tsoki, saura dan mamu da na shure rediyo me a special to ga wanga sanarwa wai gwamnan jihar Sokoto wai ya ba da umarni a yi sauri a biya ma'aikata albashin watan ga albashin watan ga ko babu sallah yau nawa ga wata yau 20 ga wata an biya albashin jiya ba a biya ba yau 20 gobe lahadi 21 ran atanin 22 don ka biya albashi 22 ga wata me aso special ciki nai ko babu sallah zamanin gwamnatin ta gaba da zamanin bafara yau shi aka biya ma'aikata albashi ko babu sallah 25 ga wata kun tabbatar da mun koma baya yanzu a biya albashi yanzu 25 ga wata wani abu na so special wanda sai an special announcement cikin rediyo la haula wala quwwata illa billah saboda mi saboda wata duk kari ba akai ba a biyan albashin watan ga sai ya mutu mutu tos an samu kwana bakwai zuwa goma cikin wancan wata sannan a biya albashi to yanzu da an ka ce a biya 25 to kenan yanzu an yi abin kwarai haula wala quwwata illa billahi ban taba jin koma baya ba irin wagga biyan albashi 20 da wani abu ga wata yanzu kuma har special announcement aka yi game da shi sannan garin musulmi garin da ba su da wata kima illa musulunci irin sakkwato muna da wani abin bugun gaba kamar addini to sallar idin layi addini ce ko ba addini ba ce wai yanzu mahukuntan garin sakkwato su ba da umarnin a biya ma'aikata albashi ɗai a biya su albashi ɗai wai yanzu har sai an yi special announcement game da wannan wai sun yi kokari Allah ya ji kan yarima ba don ya mutu ba yarima in sallar azumi ta zo da sallar layya ku tambayi mutanen zamfara ya yarima ke yi sanda yana gwamna yarima irin yanzu ga su ga sallar layya albashi biyu ya cewa a basuwa dobul ya cewa a basuwa ga albashin kusan nan ga albashi guda wanga bonus na ya ce ya taimaka ma'aikata su ta su yi sallar layya ba a biya kuɗin rago na ba ma'aikata ku tsaya ku jiya lokacin rima haka rima ke yi irin yanzu ga albashi biyu yake cewa a ba ma'aikatan zamfara guda shi ne albashinsu sannan guda su ta su yi sallar laye ma'ana kuɗin ragona ya ba sannan ba a biya ba bashi shi ya ba su ba kyauta ya ba su kuɗin wane ne kuɗin su ne mai da ruwan rijiya barna ce ba barna ba ce haka rima ke yi sai mai mai addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi ya bungo ya zama tilas in ji Hausawa haka malla shekaru na kano lokacin da yana gwamna shi kuma sai ya ce a biya shi ma albashi biyu yake biya guda albashin ku ne haƙƙin ku ne in ka biya ma'aikaci albashi kaya mai wata alfarma akwai wata alfarma ga a biya ma'aikaci albashi baka da alfarma aiki yayi ma ka biya shi to me alfarma da kai mai dole na wannan jazamun na biyan jakin kuturu ka ba ma'aikaci albashi ne ba alfarma ba ce to sai wanga bi suna ne eh, shekarau ya ce a biya albashi biyu guda haƙƙin ku ne albashin ku ne guda kuma ya taimaka muku kuyi sallar layya amma an ba ku rance kun san shi ko yadda ya ba da rancin sai ya ce duk albashin ka wanga da an ka baka rance albashi na biyu rabi gwamnati ta baka rabi rabin kuɗi za ka biya cikin wata shidda ya taimaka ko bai taimaka ba jama'a tsakanin ku da Allah yau musulmi kuɗin na ɗaya suka da bukata yanzu ka ce a biya ma'aikaci albashi a kaddara to ya ta ya sai rago da shi to shinkafa fa sannan yau ma'aikaci dai inda aikin gwamnati ɗaya dogara gare shi wanne ne wata ka karewa ba a biya ta bashin shinkafa ko da kwamishina har ya kai ga mai gadi akwai wani special advisor yanzu yana nan cikin gwamnatin ga ta sokoto special advisor na wanda yaka amsa shinkafa gare shi kuɗi sun taru sai ya zo gida ne biyar bashi wallahi galla ta kama zubo mai ga ido haka galla uh, uh, kuka ya kama yi da hawaye ba kukan zuci ba bashin shinkafa kuma special advisor ba mai guntun wando mai dogon wando kuma mai office kuma ofishin da aka aiki amma yau bashin shinkafa ya taru gare shi an ka zo gida ne biyar bashin shinkafa dole ya kama kuka ya san ya bi banza ya ɗau sha ɗaya gaban ƙashi <laughs> eh? ɗan caca in ya ɗaushe ɗaya gaban ƙashi ya ɗau mi kenan ya ɗau banza to haka ya san ya bi banza kuma da yohi da kun jiya yanzu ba magana taimaka wannan tsohon labari ne nika baku shekarun da sun ka wuce tun yarima na gwamna yau shekarar yarima nawa da barin gwamna shekaru tun da an yi tinuwa ta mamuda hawan eh, shehin ga gashi na yayi shekara guda da rabi kaga mamuda yayi shekara hudu shehi na da wajen guda da kusan rabi ko shekara nawa kenan shekara biyar da rabi yanzu rabin eh, yarima da gwamna to kaga shekara shida da sun ka wuce zuwa sama yarima ka haka wai amma mu yanzu ga biya ma'aikaci albashi 25 ga wata Allah ya ji kan ba farawa shi ma ba don ya mutu ba Ba farawa umarni ya basuwa standing order ce cewa dole na a biya ma'aikaci albashi 25 ba ga sallah ba fa normal kowane wata ka'ida ce a biya ma'aikaci albashi 25 ga wata in ƙarya na kai mutanen sokoto zo su ƙaryata zamanin ba fara 20 babu sallah babu komi babu sallah azumi babu talayya albashi on no circumstance albashi ke wuce 25 ga wata duk ma'aikacin da ya amshi da yaushe rabe ne da amsa albashi 25 ko 30 ga wata ma sai ya mutu sai cikin wani wata sannan kashi albashi shi yasa yanzu sun yi kwazo to sai mu yaba mu gwamnatin Sokoto ko ta yi kwazo ta biya ma'aikata albashi ga sallar layya 25 ga wata wadda ba farawa kai sadda babu sallah ta yi kwazo kai gwamnatin Sokoto ta yi kokari amma dai mu mutanen sokoto mun koma baya su sun yi kokari mu ko mun koma baya mun ci gaba wallahi ba a ci gaba ba an ci baya don zamanin ba farawa ko babu sallah 25 ga wata aka biya to yanzu sun ce a biya 25 ga wata na yi imani ba za a biya shi ran monday ba to yau 20 ga wata gobe lahadi 21 monday 22 ga wata kaji wai biyan albashi wai 20 ta wuce bayan 20 ga wata wai har special announcement aka yi game da shi wai an yi kokari lalle mun kai ga gwamnan gwamnoni wanda ya aiki tsohon ma'aikaci kare asibil saban wanda ya san darajar ma'aikata to yanzu kaddara an ba ma'aikaci albashi shin yanzu shi ma'aikaci ko giya ya sha yana fara ɗaukar albashi ne ta ya sai rago ta rago ma'aikaci yake ko ta shinkafa ko bashi albashin bai isa ta biya balle ya tunanin rago ma'aikaci kan shi da layya sai dai ya taho mu da ba mu aiki mu yan mai in mun kai layya mu da ba mu aiki mu adda wadata shi yasa ka garan da na gano inda son ka nuhanin jiha musu ka don Allah ya hankali ni ce na yi gwargwadon iyawata ni da ni na kuma kaga har yanzu yunwa bata kashe ni ba kuma yanzu ban tunuwa da jibillai ya gabana ya faɗi saɓanin duk ma'aikacin da ajiyar sakuta ya tunu jibillai ya sai gabana ya faɗi kun san abin zai kada mai gaba ya zai samu kuɗin rago kaga ni da nista ke su ni kama Allah da ba ni ina tare da Allah kaga Allah ya isa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu don haka wallahi ku sake su ku kama Allah duk wanda ya ɗauki waɗan ƙattan banza ya ɗau shaɗe gaban ƙashi ba su da amfani muna roƙon Allah shi raba mu da su lafiya kaji ma'aikacin jihar Sokoto ya kai ya ga arka ne a biya shi albashi bayan ishirin ta wuce ga wata ga sallah wai an yi mai kara an yi mai karimci sannan yau an rasa ƙungiyar ƙwadago ƙungiyar kwadigo ta fito ta ce mai girma gwamna abin da kai tsakani da Allah bai isa ba haka aka yi mana ba lokacin waccan gwamnati sauran gwamnatoci ba haka suke yi ba Har rance wasu gwamnatoci su ba ma'aikatansu kyauta su ji eh, eh, sauƙin eh, sallallayya wasu kuma su ba da rance to biyan albashi shi ɗaya bai isa ba yau wanne ne jami'in kwadagun ka iya ce magwamnati haka nan babu don me saboda duka an taru an zan 'yan amshin shata duka 'yan jarida abinda mun ka sani da da malaman addini da 'yan jarida suke kwato haƙƙin jama'a sannan da 'yan makaranta ƙungiyoyi na 'yan makaranta to duk waɗannan da ka sani in bancin 'yan kalilan daga cikin duk an saye su duk suna cikin aljihun gwamnati kowa fadanci ya kai yau wace kafa ta watsa labari ta sako ka iya zuwa ta tunkari gwamnati ta ce gwamna baka yi ma ma'aikata adalci ba cewa a biya su albashi ɗai baka taimaka musu da rance ba balle ka ba su kyauta wani ɗan jarida na sako ka sannan ya faɗin haka nan ni na ce babu in ku ana iya na kalubalanci gm ko na rima rediyo ko na rtb ko na fm ya fito ya faɗi haka nan ko duk wani dan jarida da ya ga wace ya hito ya faɗi haka nan wallahi ba su iyawa don me saboda mangariba duk suna can gidan su azzalumman suna fadanci sun yaka eh, a jayewa ne ga kujera ta a azashi ko ko a bashi kwangila ko a yi mai kaza ko a yi mai promotion ko a yi mai kaza ko a yi mai kaza haka malam ma addini shin wai karantar da aƙida kawai da ibada shine kawai aikin malaman addini wallahi a'a hadda kula da haƙƙin masu rauni waɗanda an ka zalunta kafirci dai duniya sai dai a biyo baya amma ba a koma kafirci irin na fir'auna haka ne ko ba haka bane amma da Allah ya aiko annabi Musa mun karanta cikin suratul qasas da sauran wurare da Allah ya aiko annabi Musa ba a fara cewa Musa ya tunkari fir'auna akan kafircin da ya kai ba zaluncin da ya kawa bani Isra'ila an ka fara umarnin Musa ka gaya mai ya bari an arsil ma'ana bani Isra'ila ko an arsal ma iya bani isra'ila ka saki bani isra'ila su fitar da ni ma'ana kangin da ka samu su na bauta ka ɗebe shi ka bari su koma mutane like every human being shi an ka ce ya fara don hakan ga haƙƙin daga cikin ayyukan mai wa'azi na farko na gaba gaba shine waɗanda an ka zalunta ya tabbatar da ya kwato su daga ya kwato musu haƙƙin daga wanda ya zalunce su don haka in gwamnati ta zalunci ma'aikata ko ta zalunci talakawa yana daga cikin aikin mai wa'azi ya aza wa'azi ya yi magana gwamnati ki ji tsoron Allah abu kaza da ki ba daidai ba ne yau ku faɗi jihar Sokoto wani mallami ka iya haka nan in bancin su mallam Abubakar Jibrin wani mallami ya gwamnati ka abu ya ce gwamnati ta yi kaza ba daidai ba malamai abu abu rage yansu farawa gwamnati su juda da gwamnati da sarkin musulmi ƙira na rage yan an ka ci gaba sai ka iska ma malami yawa gwamna su juda to sai su yi ta yi mu kan wallahi ko kallon kware ba za mu yi mai balle mu ga girma ne don bai ga girman Allah ba don haka baya da girma gare mu duk wani wanda yawa shari'a karan tsaye za mu yi mai karan tsaye mu ma ba ina ne wacce shari'a da yari mai ba shari'a ta Allah ne ka nufi ina fatar kun fahimta don haka za mu faɗi gaskiya gwargwadon yadda Allah ya fahimtar da mu in ka ga dama ka gyara in ka ga dama ka yi beres wannan dubara na gare ka ni dai matsayina na mai wa'azi na ida na aiki ina fatar kun fahimta haƙƙin malamai ne su ta tsaye su faɗa ma gwamnati gaskiya to wani mallami ka iya faɗi ko wani mallami abin da ya kaso an gina ma wani masallaci shi ma a zo a gina mai gwamnati gina mai masallaci ko ko makaranta ta ta runguce gwamnati ta zo ta gyara mai makaranta ta ko gwamnati gina mai gida ko ko kwamitocin gada gwamnati kai kwamitin musabaka kwamitin zakka da waƙafi kwamitin kwamitin mai sunan abin nan kwamitin wannan buɗe bakin da aka yi ga azumi kwamitin iftari da sauran kwamitocin dai da aka yi na addini gwamnati ta sashi to yana son gwamnati ta sashi cikin kwamiti ina shi ina ce ma gwamna abu kaza ba daidai bane a gyara don haka ya yi aiki ne na matsayi ne na malami wallahi bai yi ba bai yi ba sannan da kujerun umra da hajji yanzu an ɗiba an tahi wurin cin kuɗin hadaya ba hajji ya kai su ba cin kuɗin hadaya ana can tun madina sai a amshi kuɗin alhazai a sawo nama ga ledodi a samu rago guda a yanki a sawo nama ga hadayarka ga hadayarka hadaya kai madina ana hadaya madina manzon Allah kora raƙumma ne da madina ya da su makka kuma da ya zo makka bai yanke bai daure sai sahiyar sallah ko sahiyar sallah sai da ya je hijamra sannan yanke raƙumma ne sannan kana munafiki ka ce wai ai hadaya madina kai ka zo da aiki haji ko manzon Allah ko manzon Allah zaka wa gyara kenan wanda yayi shi yayi wauta ya kora raƙumma ne bai san ana yanke su madina ba kai ka iya don haka ana can an ɗiba an tafi Allah shi kai mugu nesa Allah shi raka taki gona a tafi can a ciyo kuma a dawo kuma kuɗin hadiyar ba su hana su raraka na fatar kun fahimta kaga shi yasa kullum cikin kaskanci suke muna roƙon Allah duk malamin da ya sake gaskiya Allah ya ci gaba da kaskanta shi yau ga malamai nan ba su ɗaukar waya wani malami wani aboki ne ya buga mai ya ke ɗauka sai ya je gida iska mai na bugo ya ce wala yanzu na ba ɗauka waya ce saboda zagi zagi shi ka faɗi da baki ne aboki ne ya ka faɗa ma zagi sai a bugo malam wani ne ce eh ka fara zuwa awon ciki wai an yi mai ciki malami kuma mai wa'azi cikin ka ya kai wata nawa ka fara zuwa awo wallahi baki da baki ka faɗa ma aboki ne haka haka ake bugowa na ce mai ka fara zuwa awo cikin ya kai wata nawa an fara zuwa awo tunda mun ji labarin an ce an hude ka malami duk a game dukiyar sakuta a bashi ya ci riba wallahi ni ga na bai ci riba ba don in bancin imani ba abin da ba abin da an muhimmi ga malami kamar mutunci don sai kana da mutunci mutane ke saurarin ka da akara ka dan iskan nan ne malama ko da ka ta mutunci shikenan ko saurarin ka ba za su yi ba to mutuncin ya zube an ce wai karo wani yake wai kwanan gida haka zuwa inda wani ya baka mota ku kwanan gida haka zuwa inda wani ya baka kuɗi ko ya baka kujerar haji to me amfanin motar me amfanin kujerar haji me amfanin kuɗin baka da mutuncin kanka ana ma kallon sakare ka zo sannan to yanzu an ce cinka aka yi to da sauran wa'azinka karuwar wani an ɗauke karuwar daga a kai ga kayan wani na kayan mai gida ne kaga sun tun da girman sun tun da girman musulunci ku zo ku fito ku haɗa ma gwamnati gaskiya ba ku ganin bello ya buga shi nan ya yi tsayi ne kun ji labarin yunwa ta kashe ni ha to allah nan da ya ishi bello ya in kai wa da bello ya kai ma zai ishe ka sannan da kun kabi gwamnatin mitan ba ku in baɗi ba albarka ba ba ku waɗanda an maƙetata don haka ku fito ya ku 'yan jarida ku faɗa ma gwamnati gaskiya yanzu kamata ya yi ba wai a ce rima rediyo ta yi special ana ana gama special announcement sai gm na rima rediyo ya bada nashi ya ce to mai girma gwamnan mun ji kace a biya albashi to tallafin da an ka sabuwa ma'aikata fa ga sallah gm na rima rediyo kamata ya faɗi haka na aikinsa ne gm na rtb shi ma ya buɗe rtb ya fito, eh, sai ya eh, talutalan rtb sai ya ce eh, sai ya ce to mun ji an ce a biya ma'aikata albashi to sauran tallafin da an ka saba fa amma waka waka magana wa sarki da makoko ba su iyawa to yan jarida ba su yi ba to malaman addini suna ina ina malaman sakkwato ga sallah ta kama gwamnati ta yi shuga ma'aikata ba wai sauran talaka ma'aikatan ma kun ji albashi su za a ba su me malamai sun ka ce me za su cewa ba min za su cewa haka sarakuna sun sarakuna ita mutum su dama su rubabben haure ne kawai cikin baki dama sarakunan gargajiya dama yan gargajiya ne ba su da wani amfani manyan su da kananan su kuma duka buge ba su da wani amfani shi yasa Allah ya ji kan Dr. Ahmad Abubakar Goyin ba don ya mutu ba ga tafsirin azumin bana Dr. Ahmad masallacin Sultan Bello da ke Kaduna an sawo shi live cikin rediyon Kaduna duk Najeriya wanda ya saurara ya jiya Dr. Ahmad ya ce yana kira ga sarakunan Arewa tunda sun fito ga fili sun nuna ba addini an manufarsu ba fadanci suke ga gwamnati gwamnati ta saye su ta biya to su tsantsame hannuwansu ga duk abin da ya shafi addini su sai su yi tawa gwamnatin fadanci addini su ban muna mu masu addini haka dr ahmad ya ce allah ya ji kainai dama ya gadi faɗin gaskiya kaga ashe faɗin gaskiya har gado ana yi ya gadi faɗin gaskiya abubakar gumi kowa bai shaya maga abin da ya shafi gaskiya to haka ga ɗane na ya ga abubakar gumi nan na ya taso allah ya taimake shi kuma ya kare shi kuma ya bashi ƙarfin zuciya ya ci gaba da faɗi yace Najeriya cikin tafsirin bana fa yace Najeriya ba mu da musiba illa PDP da 'ya'yanta su ne musibar Najeriya yau an ka ce babu PDP kashi 90 na matsalolin Najeriya sun tafi don haka muna roƙon Allah tun da haka Dr. Ahmed ya ce tun da ashe PDP a matsalar Najeriya Allah ka jaye mana PDP Allah ka yi muna awon gaba da PDP wannan lema Allah ka rarake ta ka yage ta wanda ka shan inuwar leman nan Allah ka mai sai ba ma cikin rana ba Allah ka mai sai cikin wuta kuma ni duka ni ce ban ce wani da wani ba duk mai shan inuwar leman na Allah kamar sai cikin wuta me amfanin musiba Dr. Ahmad Gumi ya ce ba musibar Najeriya illa PDP to Allah ka jaye muna ita mu huta da musiba taji ya faɗi maganganu masu gauni to ina NBC NBC sun ka ce Bello ya bu in yana wa'azi yana kawo tashin hankali shi yasa wai kada a sa shi cikin rediyo talabijin an ba da umarni wai kada a sa shi ga da sun ka ce to gashi irin maganar da ni ita Dr. Ahmad Gumi ban ji kuma an dakantar da sa cikin rediyo da talabijin ba abinda sun ka dauka Bello ya bu irin malaman nan ne masu mura wanda murya su ba ta fita sai ya shiga cikin rediyo shi yasa an ka kira duk jami'an rediyo da talabijin an ka ce ka asa belle Bello ya ba ko da kuɗi wani ya ba da kuɗi akwai wani dan siyasa da ya so ya ba da kuɗi wa a sa tafsiri bai san ban ma tafsiri ga azumi ba sai an ka ce ina ai an ba da umarnin ka asa belle Bello ya ba to ku faɗi gidan wa babu kasar ɗin ya Yabo har su masu ba da umarnin su akai kasu belle ya Yabo yaya sun ka bari kasusuwan sun ka hita har sun ka kai gidajensu an gaya ma bello ya bi mura gare shi sai ya shiga karamin mallami asa ya shiga rediyo haka jan murya ta yi bello ya bi wallahi mutuwa ta gidan kowa sai ta shiga Allah ya shirya da mu don haka a rika rediyo da talabijin bello ya bi bai ma da bukatar rediyo da talabijin akwai malaman da ka ɗauka kuɗi su kai ma talabijin ko 'yan talabijin ko 'yan rima rediyo don a rinka sawo su in akwai wani ɗan jarida da na taɓa magana da shi akai ina neman alfarma a sa ni cikin eh, kaho watsa labari ne ya zo ya faɗi wallahi ban taɓa ba sannan gm biyu an kai na rtb nan gida na sun ka iskan min muna mu ɗauki program ɗinka ni ce na yi muku yawa gm biyu da wanda an nan yanzu da wani wanda ya tafi wanda annan yanzu gida na yi iskan min nan ina bisa da zabuwa ga yazo irin yanzu da sai yace malam za mu dauki tafsirin ka wani yace zai dauka ni ce a nawa RTV yawa yace a malam ka ya hankuri ai kaza duk ce to shikenan bari mun na zo ni ba ku shawara ko kun ka ce a shiga ni shiga an kwashe lafiya ba a ƙara shekarar nan tafsirin da ni tusa yin sai an ka ce a cire a cire zai kawo tashin hankali ba ku san tashin hankali ba yana nan tafi gare su Allah ka kawo musu tashin hankali cikin gidajensu ka saukan musu da tashin hankali cikin gidajensu ka saukan musu tashin hankali cikin ofisoshinsu ka saukar da tashin hankali bisa kwallo kawunansu Allah ka nuna musu tashin hankali su ganai ya taba jikinsu ya taba su taba shi in ba su san tashin hankali ba Allah ka musu shi su ganai <laughs> to mu tafi ga wa'azi don hakan ga mu ba mu yaba ba ba mu yi Allah wadare ga abin da gwamnatin jihar Sokoto ta yi sannan ba ta wa ma'aikata adalci ba ba haka nan jihohi na sabuwa ma'aikata ba cewa wai a biya su albashi kawai shi kenan wai kuma hadda special announcement there is nothing special in this announcement takaici ne kawai da ban haushi amma muna kira gare su zo su gyara in ba haka ba ko lalle mu da kofa kuna nan dai kun fara ko na faɗa muku ci gaba da addu'a ta bare ta ragargaje sannan ta rukurkuce ta wace ta tuntsure ta kife da kai ta bakin awwalu dan Kano Allah ka sa ta kife da kai Allah ka kawo mana canji na alkhairi ka kawo shugabanni waɗanda ke son ma'aikata wa'yan za su wa ma'aikata da sauran talaka adalci wa'yannan sun fito ga fili sun nuna ba su son ma'aikata ba su talakawansu Allah yadda suka zalunta talaka Allah ka isa matalaka gare su zaluncin da an kawo talaka Allah ka isa matalakawa Allah ka kawo mana shugabanni na kware masu tsoron Allah masu tausayin talakawa ku tashi tsaye sauran kwanukan gada na ƙare musamman ranar arafa ku ɗauki azumma kun ji ko yanzu liman yayi nasiha ko ku ɗauki azumma sannan lokacin da kuka azumi ranar arfa jibi ku yi ta addu'a Allah wannan bakin bane PDP Allah ka jaye mana ita da Najeriya gaba ɗai waɗannan miyagun shugabanni ka jaye mana su ya Allah ka ba mu shugabanni na ƙware masu tsoron Allah masu masu talaka adalci masu sun ma'aikata an sai 'yan jarida an sai mallaman addini an sai sarakuna har da yare 'yan makaranta kungiyoyi zai gaji ayato eh mai girma gwamna yayi kaza kuma wallahi ƙarya ta komi bai ba illa zalunci zalunci kawai gwamnonin ga sun kai da gwamnatin tarayya da ta jihohi ba su komi illa zaluntar mutanen su yau ga Najeriya ku diba dan Najeriya da ya koma Najeriya tana cikin kasashe yau duniya ba abin da a karfin tattalin arziki ga ƙasa illa man fetur to Najeriya ita ce ta shidda ga arziki ga waɗanda Eh, petroleum exporting countries ƙasashen da ke kai man gurɓataccen mai kasuwar duniya najeriya ya ce ta shidda amma kudi ba hannun najeriya yake ciki yau kuɗin rago dubu ishirin ya yi layya in ya tuno sai gaba na yawa don bai da su dubu ishirin dubu ishirin kuma ma'aikacin gwamnati fa to ina ga wanda ba ma'aikacin ba muna roƙon allah shi kawo mana canji na alkhairi allah ka jaye mana fir'aunoni barayi azzalumai Allah ka jaye mana su ka kawo mana shugabanni masu tsoron Allah masu tausayin talakawa in dama da talakawan su ba azzalumai ba wanda daga su sai yan matan su karuwan su in dai ba kwanci kai an gurje ka ba ba a ba komi shi yasa wani mawaki yace in ka ga mutum na daga kafada to ya bada baya ne an yi an gama kun dai gano abin da aka haka wani mawaki yace ai ba ni nace mawaki yace ina da kasar din mawaki ya ce in ka ga mutum na daga kafaɗu haka yana daga kafaɗu wata tsaya to ya bada baya ne an yi an gama shi daga kafaɗu wai karuwa ne ƙarfe biyu na dare wani shege ka bugo mai waya ya zo kwanan gida ya bar mata ta ya bar ne ya ta gidan wani kwanan gida kuma gobe sai ya daga kafaɗu Wani abu sai sakkwato Allah ya shirya da mu an ummi umara الأنصارية رضي الله عنها أن النبي sallallahu alaihi عليه da دخل alaiha فقدمت ilaihi ta'aman فقال kuli فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يبرم حتى يبرم وربما قال حتى يشبع رواه الترمذي وقال حديث حسن wannan hadisi an karɓo shi daga ummu umara uwar umara al'ansariya mutunniyar madina ce radiyallahu anha yadda Allah tabbata gare ta annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da khala cewa annabi ya shigo inda take faƙaddamat ilaihi ta'aman kaga annabi ya kawo mata ziyara gidanta kenan ko faƙaddamat ilaihi ta'aman sai ta gabato abinci zuwa ga annabi ta dauko abinci dama abin da yake sunna da ya zo a kawo mai abinci kuma wannan ko hausawa haka suka ce ba ba ruwa ka sha labari don haka yana zuwa sai ta dauko abinci ta kawo mai faƙala sai annabi ya ce kulli to ki ci mana kaga wannan in kai yi bako to ka kawo abinci kuma ka zanna ku ci tare in wanda ya kamata ku ci tare ne kaga ita mace ce bai kamata zanna ta ci tare da annabi ba ko to amma dai abin da ya kamata kuma don ta dada daren manzon Allah ta fara ci sannan sai ta bashi ya ci shine annabi ya ce kulli ki ci fa qala sai ta ce inni sa'ima ni azumi nake yi ya manzon Allah ni mai azumi ce kaga azumin na ta lako kaga mata masu kokari ba waɗanga eh, mata mata ba ko na farilla yaya sun kai shi balle a ce na nafila don haka mata ku yi koyi da wannan mata ku rinka yin azumin nafila ga azumin eh, tara ga wata ko duk wanda ba ta cikin al'ada ko ba ta da wani uzuri ta yi kokari ta yi shi sai ta ce mai azumi nake ya manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce inna sa'ima lalle mai azumi tusalli alaihi almalaika mala'iku na yin salati gare shi menene salatin mala'iku addu'a sune mai addu'a ta neman gafara da rahamar Allah ni sannan ga ladar abincin da kan ba wasu mala'iku za su yi mai addu'a in an ci abinci gunai hatta ya ragu hatta ya har su masu cin nan su gama ci in ka ɗauko abinci kana mai azumi kan ba wani ya ci ko kan ba wasu su ci to duk lokacin da sun ka ɗauka suna ci mala'iku na nan suna yi mai addu'a Allah gafarta mai Allah kai mai rahama wa rubbama qala kuma da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yashba'u har sai sun koshi su waɗanda kan ba abincin kaga wannan falalar mai azumi ya ciyar da wani dada ko mai azumi ko bai azumi wanda za ka ciyarwa sanda duk kana mai azumi kuma kabba wani abinci to dada in mai azumi ne in ba mai azumi mala'iku za su yi ma addu'a tsawon lokacin da sun ka dauka suna cin abinci har su kare ko ko har lokacin da sun ka koshi rawahu tirmidhi wa qala hadithan hasanan imamu tirmidhi ya rawaito shi yace hadisi ne mai kyau haka yake mai kyau ne an yi maganganu amma dai daga baya dai an tabbatar da cewa hadisi ne hasanan وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة رواه أبو داود بإسناد صحيح wannan hadisin an karɓo shi daga anas yarda allah tabbata gare shi cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ja'ila ila sa'ad ibn ubada manzon Allah ya kai ziyara inda wani sahabi nashi babba daga cikin shugabannin Madina sa'ad ibn ubada kaga annabi yana zuwa ziyara gidajen sahabbai ne ko na dallato haka ya kamata kowane shugaba ya rinka yi sai dai shugabannin mu yanzu kana son ya kawo ma ziyara a wallahi ni ban son gani ne gidana dan sunanka zai baci in aka gane ka tare da shi ba ya zo gidanka ko bisa hanyar an aka gane ka tare da shi kun gaisa ka san akwai wani babba garin ga eh, abin ga eh, eh, kwamandan yan lodo ka san yana da al'ada da ya gane sai shi, kana nan kana nan waya nuna ya san ka wata rana cikin mutane sai yawa wani yaro matashi kada yace wallahi ranka dai baka sanne ba wallahi baka sanne ba cikin mutane don mi don ya barantar da kai ne don an ka gane ya san shi tuhuma za ta shiga kadiba yau daidai da ku gaisa da mutum tuhuma ka akai wani kaskanci ya wuce haka ga rayuwar bil adama to muna roƙon Allah matukar basu tuba ba Allah ka ci gaba da kaskanta su Allah ka ci gaba da wulakanta su Allah ka ci gaba da kunyata su Allah ka karya su tana nan kada yace wallahi baka sanni ba wallahi ranka dai baka sanni ba baka sanni ba wallahi bayan ya wuce an ce ka komi da yace a ah, to ina yadda a ce ta da shi nake kadiba wai yaro bai yadda a ce ta da shi yake la hawla wala quwwata illa billahi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah shi kare mu da bakin bane to kuma irin wanga mugu wai na annan ka ganin malamai suna ta gogorewa wai a samu kaiwa shi yasa kaga yanzu ana sai a buga malami a ce mallan ka har zuwa antinatal kun sa antinatal ko ka har zuwa wurin awon ciki wa mallan ciki gare shi yau kaddara ta samu mallami wata rashin lafiya ta kan mai a dauke shi a kai shi kasashen uh, waje ko Egypt ko Makka uh, Saudi jama kafin ya dawo kana jan an fara aika tax an hude malla yana can an kai shi wurin wurin walda an kai shi ayo walda ta bude in malla yadda sai ga ana kallo ne ana kallon bayani a gani an ga dan tulli a san nafkin na nan tare da shi eh ka gani mallanci ya kare don haka ku ji tsoron Allah ka mutuncin ku musamman ya ku mallamai bai kamata ka sai ku diba nassin qur'ani Allah ya ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamasakumun nar kakku karkata ga wanda ya zalunci zaluncin nawa karami ko babba bai halatta kaɗe da azzalumi bara'a an ka ce ku yi da mai, amma ku kuna nan kuna gogoriyo ku samu kaiwa har da su kan wasu ai wallahi su billahi abuka bata ai musu kaza shege ya bari na kai man bai yau a bacci su billahi abuka bata ai musu kaza babban musiba dai mutuwa ko to duk wanda ya san inda mutuwa take bai kawo mai ita ba na roki Allah shi Allah shi kawo mai ita duk wanda ya san inda mutuwa take ya izo ta gane nan ne ga ya taho gane ya izo min mutuwa duk a huta da cewa billahi ai mai kaza ai mai kaza yi zawa billahi taji sannan tsohuwa sai dai a kashe ta bisa ƙwarin da wata wa'azin da sai dai a kashe mu bisa gare shi amma ba mu bari ne insha Allah ta'ala sannan duk abin da muka ci karo da shi kuma ba mu jawo rohe ba mu shan koko don dalili zan jawo rohe yadda nassi yake haka naka faɗe in faɗa za ka yi faɗa da wanda yanzu ba da sali ka karatu ba to in karanta abu ciki kenan in faɗa za ka yi da imamun nawa ya kamata ka yi faɗa ni sakatare ne kawai ni karantawa ne sai dai abinda na ƙara ta gehen kaina don kusan ina ƙari ni ma ta nau gehe ko eh amen eh wai shi nika nufi bayani wanda bai yi sai in ƙara bayani in faɗaɗa bayani ba shine sharhi ba ai karatu kalma kalma wannan bai da ma'ana shi sa kun ga mutane da yawa suna son sauraron billa ba saboda bayanan da ya kai sannan ina relating din nassoshin qur'ani da hadisan manzon Allah da abin da ke faruwa yanzu in ka ce qul ya ayyuhal ka ce ya kuka heran makka ya bada ma'ana ni ba ni wa qur'ani irin wannan tafsirin ce kahiran makka kahiran sakkwato dai kuma na yanzu ga ba waɗancan na zamanin manzon Allah ba ba ma na zamanin yau dan wado ba na yanzu ga mu muka dauko na ayan nan da sai mu Allah na yanzu yayi daidai ko yayi kuskure yayi daidai kahiran maka ya rai yanzu Abu Jahal duk wanda yayi aikin Abu Jahal kuma mi Allah ka ce mai Abu Jahal sai mu aji ayoyi aka Abu Jahal kawai da Walidu dan Mungira bayan ga munan da Abu Jahal gare mu ga mu da Walidu dan Mungira ga mu tare da Wazir Hamana ha da aka shi an bambancin wa'azin Bello da na saura su waɗancan nuna suka yi ayoyin ga waɗancan ɗaya sun ka tsaya to kenan ayoyin mumin ne ko ga mumin ne ga su abubakar ɗaya za su tsaya ba da na yanzu ba in eh, an ce ayoyin da na yi magana game da kafirai da munafukai da azzalumai sun tsaya ga waɗancan na zamanin annabi to ayoyin da yi magana ga mu'minai ko ba mu'mini ko guda yau kenan sun tsaya da su Abubakar su Umar su Usman da sauransu mun yadda da haka nan to ashe in ba mu yadda ba in ayoyin da Allah ya magana mu'minai Allah zai sa su aljanna mu'minai Allah zai ba su garaba sa kaza hadda mu muna fatar hadda mu to ashe dole mu jawo ayoyin nan na su Abu Jahal mu kawo Abu Jahal Sakkwato mu kawo Walid dan mu giran Sakkwato mu kawo Muhammadan Sakkwato mi sunan jagoran 'yan ludu zamanin Annabi ludu wa shugaban yan ludu sannan to kaga dole mu jawo ayoyin nan da Allah ya sako mai yan ludu mu azama waɗanga yan ludun sakwato in ba haka ba ku ba mai adalci ba muna roƙo Allah ya shaidar da mu yace wa an Anas radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama jaa ila Sa'd ibn Ubada ko cewa annabi ya zo ya kawo ziyara inda wani sahabi ne Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi a bi khubzin wa zaitin shi ma sa'ad ibn ubada yana ganin wannan babban bako na shi manzon Allah sai ya tashi ya kawo abin da annan sai ya zo da gurasa da kuma zaiti zaiti kamar nau'i ne na mai kenan ko kaga kenan sai a tsoma gurasa cikin zaiti a ci fa akala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci kuma qala annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai annabi ya ce afqara indakum sa'imun masu azumi sun yi buɗe baki gonku wa akala ta'amakumul abrar kuma mutane masu a'a sun ci abincin ku wa sallat alaikumul malaika kuma mala'iku sun yi muku addu'a rawahu abu dawud bi isnad sahih me ma'anar wannan hadisin shi ko yana nuna ashe duk wanda ka zo gida ne ka ci abinci ko ya baka abinci ka ci yana da haƙƙin ka mai addu'a na fatar kun fahimta ba wai sai abin buɗe baki ba to wannan ita ce addu'ar da annabi ya ba ya zo gidansa adubna ubada ba sa'adu ya kawo mai abinci to bayan annabi ya ci abincin da sa'adu ya kawo mai sai annabi ya wannan addu'a kaga in mun ka dibi jimlolin guda uku da nazo cikin hadisin dukkan su labari ne jimloli ne masu ba da labari ga lafazinsu amma suna da ma'anar addu'a ina fatar kun fahimta jumla ta farko annabi ya ce aftara inda kuma sa'imun masu azumi sun buɗe baki ko sun ci abinci gun kaga wannan labari ne annabi ka basuwa masu azumi sun ci ko koko Eh, masu azumi sun ci abinci gun ina fatar kun fahimta sai malamai sun kace duk da yake wannan jumla ta zo da sigar labari amma tana da ma'ana addu'a addu'a ce annabi kai afqar indakum sa'imuna Allah shi ba ku lada irin ladar da yake ba waɗanda sun ka ba masu azumi abin buɗe baki kaga sai ta zan addu'a wa akala ta'amakumul abrar ita ma khabari ce labari ne kuma annabi ya ce kuma mutane masu da'a sun ci abincin ku ma'ana addu'a ce annabi kai mai Allah shi ba ku lada irin ladar da yake ba mutanen da sun ka ciyar da mutane masu da'a wasallat alaikumul mala'ika kuma mala'iku sun yi muku addu'a ma'ana Allah shi ba ku lada irin ladar da Allah ka ba waɗanda mala'iku ke wa addu'a ma'ana Allah ya sa mala'iku su yi muku addu'a kaga addu'a ce annabi yayi mai to wannan shi a inda duk ka zo inda mutum ka ci abinci ne to haƙƙi ne ka yi mai addu'a wannan tana daga cikin addu'o'in da da ake yi aftara inda kuma sa'imuna wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-mala'ika akwai wata kuma Allahumma at'im man at'amani wasqi man sakani ya Allah ka ciyar da duk wanda ya ciyar da ni kuma ka shayar da wanda ya shayar da ni yadda ya bani abinci Allah ka bashi abinci yadda ya bani abinci Allah ka bashi suna cikin addu'o'in da akai haka in an gayyace ku walima bayan an ci walima to ba haka dai za a wacewa ba kamar bisa shi a'a sai kun wa ango da amarya da zuri'a su addu'a ina fatar kun fahimta rawafa abu dawud bi isnadin sahihin imam abu dawud ya rawaito shi da isnadi ingantacce to wannan shine karshen abin da ya shafi azumi sai ce kitabul i'tikafi wannan littafi littafi ne mai bayani game da litikafi ne litikafi malamai sun kace litikafi yana da ma'anoni guda biyu yana da ma'ana ta luga yana da ma'ana ta shari'a lugatan in an kace i'tikafa ko ko al-i'tikaf yana da ma'anar luzumu shai'i, lizimtar abu sadda duk ka tsayo ka zare damtse ga abu sai a ce ta kafta alaihi ka lizimci abin nan kamar cikin ƙur'ani na Allah ya kawo ita kafi kamar cikin suratul araf Allah ta baraka wata Allah yana bayani game da annabi Musa da mutane ne sai Allah ya ce wajawaz na bi bani Isra'ila al-bahara fatau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum kaga ya'kufuna daga li'ita kashi fatau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum alaha ala innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'maluna qala a ghayra allahi abgikum ilahan huwa faddalakum ala alamin Allah ya ce wa jawaz na bi bani Isra'ila al-bahar bayan Fir'auna ya kori bani Isra'ila annabi Musa da mutane ne bani Isra'ila ko eh, sun gudano daga Fir'auna Fir'auna ya biyo su Allah ce sai mun ka tsallake gulbi da bani Isra'ila da sun ka zo ga gulbi babu masu fito ga su sun taho ga mutanen Fir'auna can kuma har sun ka ce ya Musa inna lamudrakuna wallahi mu waɗanda za a na ala kalla inna ma iya rabbi sai hadin wani wuri can cikin suratul suratul shu'ara ne to sai Allah ya ce sai mun kai wahayi ga Musa an da rubbi asakal bahar cewa sa sandan nan ka buge gulbi Musa na annabi Musa alaihi salatu wassalam ya sa sanda ta yana bugun gulbi sai gulbi ya tsage hanya goma sha biyu shikenan sai bani Isra'ila sun ka shiga dama kabila goma sha biyu ne ko shine asalin kabilanci ga bani Isra'ila ko wace kabila sai ta shiga hanya guda sun ka ketare bayan sun ketare fir'auna ya zo ya shiga Allah ya bari sai da ya kai tsakiyar gulbi ya ce gulbi ya haɗe sai an ka gama da kayan banza to shi ne Allah ya ce na bi bane isra'ila albar sai mun ka tsallake gulbi da bani isra'ila annabi Musa kenan da ƴan uwa ne bani isra'ila sun ka ci gaba da taya suna nan suna ta kashin gudu ba san Allah ya halaka fir'auna ba suna nan suna ta kashin gudu har sun ka kai eh, ta ala qaumin sai sun ka zo ma wasu mutane ya akufuna ala asnamin lahum waɗanda suna masu lizimtar gumakansu sai sun ka zo ga wasu jama'a ga su sun aji gumakansu suna taba sun yi jarab da zuwa suna bauta mai ina fatar kun fahimta qalu sai dai wannan bautar da waɗannan jahilai ke wa gumakan sai tabba bani isra'ila ganin tare da annabi musa shawa sai sun ka ce ya musa ya kai musa iji allah na ilaha mu ma ka sanya mana abin bauta sanya mana gunki kama lahum aliha mai yadda suke da gumaka sanya mana gunki irin gumakan waɗanga jiwai wanda an tare da annabi wai annabin allah zai sa ma gunki ka bauta ma gunki kaga ya nuna ba su fahimci komai ba kenan subhanallahi ka gani iji allah na ilahan kama lahum aliha qala sai annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhalun ka wallahi ku mutane kuke masu jahilta al'amura yau ni zan sanya muku gunki wani Allah ku bauta wani Allah inna haula'i waɗanga mutane da kun haka suna bautar gunki mutabbarun ma hum fi abinda suke ciki ne wannan bautar da annan suna gunki halaka ce halakakka ce za su yi hasara game da ita tabbara wa tabbarna tabbarna ta tabira cikin suratul isra'i abinda suke ciki ne halaka ce mutabbarun ma hum fihi abin da suke ciki ne na bautar gumaka halakakke ne zai halaka wa batilun ma kanu ya'maluna kuma abin da sun kan suna aikata na bautar wani Allah banna ne ala sai Musa ya ce a gairar Allah ku ilahin shi yanzu wani Allah kuke neman in sanya muku ku ilahin wani Allah nake neman muku matsayin abin bauta wa huwa lakum alal alamin alhali Allah shi ya fifita ku akan duk mutanen zamanin ku duk talakan zamanin ku Allah ya fifita bani Isra'ila akan su wanda ya muku wanda ya fifita ku akan mutanen zamanin ku kuma shi kuka cewa a sa mun ya maki shi ku bauta maki shi ya tai kaga ba daidai bane ko maqasudi dai mahallin shahidan mu fa ataw ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum ai suna masu lizimta gumakan su hakan ga kuma cikin suratul anbiya'i Allah na magana game da Annabi Ibrahim irin kalubalen da Annabi Ibrahim ya yi da shi da ubanai da mutanen garin su Allah madaukakin sarki ya ce wala qad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa wa kunna bihi alamina in qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifuna kaga akifuna akifuna daga laita kafi qalu wajadna aba ana laha abidin yace wala ce na ibrahima rushda haqiqa mun ba annabi ibrahim shari'arsa min qablu tun gabanin abin da ya gabata me baya can baya wa kunna bihi na kuma mun zan masana game da shi annabi ibrahim cewa annabi ibrahim ya cancanta shari'ar da an ka bashi daukakar da Allah ya mai ya cancance ta shine ne kunna bihi alamin. in qala abi lokacin da annabi ibrahim ya ce babanai azara wa qaumihi da mutanen garin su su sarki na maruz da sauran mutanen garin yace musu ma hadhihi tamathilul lati antum laha mene menene waɗannan gumakan banza tamafil gumaka allati antum laha aiki wanda kun ka zama su lizinta akan kun duk gaba wata bauta musu kaga la'ita kafi duk kofa ga yan abu ina fatar kun fahimta to wannan ita ce ma'anar la'ita kafi lugatan duk kofa ga abu lizimtar abu amma shari'ance an ka ce la'ita kafi shine zama cikin masallaci da niyyar ibada mutum ya keɓance kai ne cikin masallaci da niyyar ibada shine la'ita kafi Allah ya yi magana la'ita kafi kuma cikin Qur'ani shi mai ma'anar lazimtar masallaci cikin suratul baqara Allah na magana game da azumi hukunce hukuncen azumi sai ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kada ku rungumi matan ku ma'ana kada ku sadu da su mubashara nan da ma'ana saduwa kada ku sadu da matan ku wa antum akifuna fil alhali kuna masu li'itikafi cikin masallatai wani irin li'itikafi nan kaga li'itikafi na lazimtar masallaci da niyyar ibada ina fatar kun fahimta to wannan shine li'itikafi bayanin li'itikafi ya gabata ga karatun da mun kai na bulugul maram in kuna tunowa gab da a dauki azumi na faɗa muku hukuncin kafi ga shari'ar musulunci sunna ce mustahabbiya ba dole bane in kana son lada kai kafi. Allah zai baka lada kai confining din kanka cikin masallaci ba kafi gida ba kafi ko ina sai cikin masallaci don Allah ya ce wa antum akifuna fil masajidi sai dai inda malamai na kara ma junan su sani shine to waɗanne irin masallatai shin wannan ya kunshi ko wani irin masallaci ko ko a sai masallatayyan juma'a ko ko a sai masallatayyan nan guda uku da huzaifatum da yadda zo cikin hadisin huzaifatum eh, na leman da ya ce la'ata kafa in fi masaji da salasa babu la'ita kafi sai cikin masallatayya uku hadisi ne hasanun imam al-baihaqi ya fitar da shi huzaifa ya ce manzon Allah ya ce babu la'ita kafi sai cikin masallatayya uku masjidil haram wa masjidi hada wa masjidil aqsa masallacin harami da amma masallacin ka'aba sannan da masallacin annabi da an madina sannan da masallacin kudus haka yake cikin hadisin to malamai sun yi saɓani gida uku shin kowane masallaci alal itlaqi masallacin Salawa ta irin masallacin ga irin masallacin tangi masallacin da da'awa kowane masallaci ana iya yin itikafi wasu sun ce eh saboda Allah bai sa kaidi ba yace wa antum akifuna fil masajidi wasu kuma sun wannan shine ra'ayin su Imam al-Bukhari da masu kama da su Imam al-Bukhari mutumin kirki ne koko mutumin kirki in mutum ya bi fassara imamul al-Bukhari yi laifi bai da laifi sai mu ce Allah shi yafe maka dama dai neman itikafi aikin neman lada na Allah shi baka lada imamu shafi'i kuma sun ce da masu ra'ayi irin nashi su ko sun ce a masallatai nan labudda ya zama masjidil jami dole ya zama masallaci na juma'a saboda musamman in ya zar kwanukan da zaka li itikafi juma'a za ta riske ka to maimakon kana cikin masallaci ka fita ka tai masallacin juma'a a'a to kada ka azal itikafi sai cikin masallacin juma'a ka koda ta zo dama nan ta iska ma ciki wannan shine ra'ayin su imamu shafi'i da masu kama da shi imamu shafi'i kun yadda da shi ko kuna da shakku game da shi mutumin da ya ɗauki fassara imamu shafi'i ya laifi a wurin ku ni wallahi a wurina bai laifi ba to sai shi kuma huzaifa tumnul yaman sahabin manzon Allah shi ko an ruwaito malamai kuma sun yi sun tattauna abinda yasa da imamu shafi'i da imamu bukhari ba su yadda da wannan hadisi na huzaifa ba saboda su a wurin su hadisin bai inganta ba domin yadda mun ka san imam al-bukhari da imam shafi'i da tamassuki ga sunna babu yadda za a yi da hadisin ya tabbata auren su saba mishi hadisin dama an yi cece ku ce wasu na cewa shi huzaifan kai ne da ya ruwaito ba ya yi kuskure ba haka manzon Allah ya ce ba wasu sun ce a kuskuren ba daga huzaifa ne ba waɗan cikin marwaita ne wani ya yi kuskure ba haka huzaifa ya ce manzon Allah ya ce ba an dai yi cece ku ce amma dai maganar ƙarshe wadda ni bisa gare ta nake shine wannan hadisi hadisi ne hasanan to kaga hadisi in ya zan hasanun ana aiki da shi ko ba aiki da shi to ni bello ya in na samu hadisi hasanun ba zan waiwaya ga magana imam bukhari ko ta shafi'i ba amma kuma kai da kabbita ba zan kuma aibanta ka ba don na san kana da malaka abinda a kokarin da nake in jawo ka ka saku maganar buhari ka saku ta shafi'i ka dawo ga ta manzon Allah ta manzon Allah in can baka san ba to yanzu ga ta in bata inganta ba to yanzu ka sani ta inganta hadisi ne hasanun imam al-bayhaqi ya fitar da shi su albani da sauran malamai masu kama da shi sun hassana sun ce hadisi ne hasanin Huzaifa ibn al-Yaman kamar yadda Imam al-Baihaqi ya fitar yace manzon Allah yace la atikafa babu li itikafi illa fil illa illa illa fi salatati masajid sai cikin masallatayya uku yace masallacin Makka masallacin Madina masallacin Qudus shi yasa ka gani yanzu balle itikafi sai in Allah ya kai ni Makka in ko in na ce Madina in ko in na ce Qudus Qudus ka ai ba ta shigowa ko to Allah ya tsamo mana ita to a takaice dai kafi sunna ce mustahabbiya neman ƙarin lada ne ya kamata ga sunna mustahabbiya a kama kumfan baki tsakanin musulmi da musulmi bai kamata ba ka kashe rayuwarka gaba ɗaya baka yi kafi ba Allah ba zai tambaye ka ba don me da baka yi kafi ba in ka yi ka samu lada ka raya wannan sunna sunna ce mustahabbiya in baka yi ba kuma baka da laifi wurin Allah sai kai wani aiki tunda ba shi ɗaya aikin lada ba wannan kenan malamai sun ce daga cikin sharuɗan li'itikafi dole ba a yi ne sai da azumi mafi yawan malamai haka sun kace amma wasu sun ce musu ko alama ba ta kaduwa bindiga a ruwa ko babu azumi ya halatta a yi kafi makasudin li kafi dai ka ta ka aji kanka cikin masallaci ka yi ibada ko kana da azumi ko baka da azumi abin da ya ɗebi malamai sun kasa wannan sharaɗi shine mafi yawan li kafi ne ya yi shi ne cikin watan azumi to don Allah don kafi ya yi azumin azumin ramala da don li kafi manzo Allah ka yi nai aba don li kafi ya kai ba iyaka dai kwanuka goma na ƙarshe ba sannan ake kirda don lailatul qadar ba sai ya amfani da wannan dama gaba ɗaya ya fita batun duniya ya kakkaɓe ta hawa ta masallaci ya ita kafi kaga ya kilin two ko three ba su son su tan ina fatar kun fahimta ya yi ita kafi ga azumi sannan ga kirda don lailatul qadar shikenan to wasu malamai dai sun ce daga cikin sharuɗan kafi dole sai da azumi wasu sun ka ce a'a ya halatta a yi kafi ko babu azumi to su ko waɗannan da na ce a'a me dalilin su dalilin su hadisai biyu ingantattu hadisi na farko hadisin Umar dan Khattabi wanda yake ima hadisi ne sahihi Imam al-Bukhari ya fitar da shi Umar dan Khattabi ya ce ma manzon Allah ya Rasulullah nayi alwashi tun zamanin jahiliya cewa zan yi li'itikafin dare guda cikin masallacin Makka zan yi li'itikafin wani dare cikin masallacin Makka sai manzon Allah ya ce mai aufi bin da ka ce ka cika alwashinka umar dan khattabi ko ban madina ya tafi makka ya yi itikafin dare guda sannan ya dawo to ana azumi da daddare da yaushe umar ya yi li'itikafi da daddare da bakin yaushe zuwa yaushe dare ke kama yaushe yake fita da bakin rana ta faɗi dare ya kama da bakin alfijir ya bullo dare ya ƙare ana azumi lokacin nan to Umar dan Khattab ya ce manzon Allah nayi alwashin yalle ita kafin wani dare cikin masallacin Makka annabi ya ce te ka cika alwashin ka tunda alwashin aikin alkhairi ne ko in mutum ya alwashin aikin alkhairi annabi ya ce ya cika to alkhairi ne kai alwashi te ka cika sai ko ya tafi masallacin makka ya yi itikafin dare guda mun ko san ba azumi da dare in ba kirista ba kirista ɗaya ka azumi da daddare azumin kirista ana fara shi sha biyun dare ya ƙare sha biyun rana ita fa hauka <laughs> <laughs> Eh? to ai da daddare sha biyun dare zuwa sahiya ta waye ko baka azumi miza ka ci sannan tunda ba kaza hake ba kaza ɗaya ka ƙoto cikin dare amma duk wanda sha biyun ko da sha biyun dare ka yi kan musulmin Allah ya yi kwana kila har yayi tashin farko na hitsari na hitsarin farko magana ya tashi zuwa kiyamul laila akai ba magana cin abinci akai ba to su haka suka sha biyun dare zuwa sha biyun rana to wannan yana daga cikin hujjojin malaman da na ce azumi bai cikin shari'ar kafi ya halatta a kafi ko babu azumi tun daga Umar dan Khattab ya yi kafin wani dare kuma da izinin manzon Allah mun ko san ba azumi da daddare sai hadisi na biyu menene hadisi na biyu sai hadisi na biyu shi ma hadisi ne sahihi wata rana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya al'adanci li'itikafin kwana goma na ƙarshe na watan Ramadana ba to sai manzon Allah shi ma ima shi ko muttafaqun alaihi ne bukhari da muslim sun ka fitar da shi goma ga watan ramadana sai manzon Allah ya ce a tayi ayi mai hema cikin masallaci inda zai shiga yayin itikafi an ka tayi an ka buga mai hema sai matan annabi ganin haka nan Aisha tace ita ma a tayi ayi mata kusan ta manzon Allah an ka tayi an ka buga ma Aisha ummu salma tace ita ma a tayi ayi mata zainab tace ita ma a tayi ayi mata sai ga hemomi ko da annabi ya gama sallar subahin ka san annabi bayan ya gama sallar subahin yake shiga wurin itikafi ne ko yana gama sallar su bayan sai yazo sai gama ga hemomi sun kewaye na shi yace waɗannan hemomin ko da'a ko ake nufi da waɗannan hemomi ba kishi ba sai an ka ce wannan ta Aisha wannan ta Hafsa wannan ta Zainab wannan ta Ummu Salma sai yace annabi yace a tai a cire mai tashi ya fasa da kafin. sai an ka tai an ka cire mai sai ya kiyalle itikafi wannan shekara cikin watan Ramadana sai cikin watan Shawwal watan shawwal watan sallah sai ya tayyabbe ya li'ita kafi ya ranka li'ita kafi ya kwana azumin kwana goma to sai malamin sun kace duk hadisan riwayoyin hadisan da sun ka zo da waɗanda na fitar da wannan hadisin ba wanda ya ce kafin ga da annabi ya cikin watan shawwal manzon Allah ya yi azumi lokacin kafin. ina fatar kun fahimta ashe kaga tun da ba ambata ba za mu kaddara annabi bai azumi ba sai sun ka ce to wannan yana daga cikin hujjojin cewa azumi ba sharadi ne ga kafi ba wallahu a'lam da azumin dai da itikafi duk ayyukan alkhairi ne wanda duk kai ba a ce matar sai dai a ce ma da kyau Allah ka daidaitar da mu ga abin da asawa ba babul itikafi fi ramadana babi mai bayanin muhimmancin yin itikafi cikin watan ramadana ko yaushe kai itikafi kwanukan shekara yayi amma ya muhimmanci cikin watan ramadana kuma ko cikin watan ramadana cikin kwana goma na ƙarshe da ake kirda dun lailatul qadari annabna umar radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya atakiful ashr al awakhir min ramadana muttafaqun alaihi wannan hadisin an karbo shi daga abdullahi dan umar yadda Allah tabbata gare su ya ce manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya kasance ya atakiful ashar al-awakhira yana laita kafin goma na ƙarshe min ramadan na watan ramadan kaga dan me kaga don yayi kirda don lailatul qadr sai ya shige wata cikin masallaci ya ban kwana da gida bai shiga gida illa li hajatul insan kamar yadda hadisin Aisha mun yi cikin bulugul marami ko ya nuna muttafaqun alaihi don haka bayyana kana laita kafi kuma da daddare ka jasa saka ta yi gida ka yi yan dabaru ka dawo a'a wala tubashiruhunna wa antum ashifuna fil masajid وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه an karɓi wannan hadisin daga Aisha yadda Allah tabbata gare ta cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kana ya ta kifil ashar al'awakar min ramadana ya kasance yana li kafin goma na ƙarshe na watan ramadana kuma bai bari ba hatta tawaffahu Allah ta'ala har Allah baraka wa ta'ala ya mai wafati ya karɓi rayuwa ta yi. a zuwa jihu sannan mata ne sun kai kafi min ba'dihi bayan bayan wucewa tai ashe kenan kafi sunna ce wadda ba ta ke banta ga maza ba har mata ya halatta sai kafi mace ta nemi izinin mijinta to amma in ta tele li'tikafi kai mai kunu in ita daita kaga kamar kenan ko dai mijinta shi ma ya shiga kafin ta bishi sai su yi tare ko kuma a akila ba ita ɗaya ka kaga shi an muhimmancin zama da mata fiye da guda ko kaga in guda na sun laita kafi sai ta tafi guda sai ta yi abinci ta kula da gida amma in ta ɗaya tafi tana taya ta bakka da yara <laughs> eh kaga muhimmancin dai mace he da guda kowa ya kokari ya cika akalla ka zan kofaral ka zan da ya giya biyu ta he guda dan suna can sun gama fuska <laughs> ta ba ni nace ai mata he da guda ba Allah ya ce Allah ya ce fankihu ma tsaba minan nisa'i matna wa thalatha wa ruba'a ku aure abin da ya muku daɗi na mata ku aure bibbi biyu ma an ka ce wanda ya ta wanda bai yaba in zai ya raya wannan sunna ta Allah biyu Allah ya fara da su in za ka sai ka aure biyu a kawo su ɗaya rana nak na Allah ya ce ku aure biyu wasu laka ko ku aure uku uku wuri ba a koma ku cika har hudu shikenan dattijo ya kai dattijo mata hudu kaga ya juya kwanci ne duk inda ya ga dama ya juya gabas ya juya yamma ya juya kudu ya juya arewa sai a ce kullum gefe guda ɗaya ga kwanci sai gefen ya yami in kana kwanci gefe guda ba sai ya tsami ba amma dattijo ya juya kwanci shi an daidai ina fatar kun fahimta don ku yi kokari ku dan ƙara ko banza ga matan sun yi yawa ku taimaka musu ku taimaka ma addini saboda a rage barna wanda adda guda wanda bai bai niyya in ya tashi ka ɗauku biyu sannan wanda bai wanda adda guda ya kokari ya cika biyu mai biyu ya ƙara uku ina fatar kun fahimta to muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim sun fado aka kaga kenan sunna ce hatta mata har mata ya halatta sai kafi. eh a idami o mai uku ya cika hudu to liman ya ce mai uku ya cika hudu وعن ابي هريره رضي الله فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما رواه البخاري wannan hadisin an karbo shi daga abu huraira yadda Allah tabbata gare shi abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya atakifu yana yin li'itikafi fi kulli ramadana cikin kowanne watan ramadana asharata ayyamin kwana goma yana li'itikafin kwana goma kowanne kowanne ramadan sai malamai wasu sun kace sharadin li'itikafi kai ya kasa kwana goma an kace a'a annabi yana yi aikin annabi bai nuna wajabci ina fatar kun fahimta ya li'itikafi ya halatta da bakin yini guda ko dare guda tun daga Umar ya yi li'itikafin dare guda da izinin Annabi yace aufi bi nadarika tai ka cika alwashinka sai ya tai fa ta kafa lailatan ya yi li'itikafin wani dare don haka ba dole sai kwana goma ba fallan ma kana al'amul ladhi fihi lokacin da shekarar da anka karbi rayuwa ta ciki ne ya kasance ita kafa sai manzon Allah ya yi itikafin 20 na yawan kwana 20 dama in rayuwar mutum ta zo karshe an so ya yawaita ibada idza jaa shi abinda a suratul nasr ke karantarwa idza jaa nasrullahi wal fatahu in taimakon Allah da kuma budi ya zo to wannan alamar rayuka ta zo karshe kenan wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja kuma kaga mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya addinin gada da ake mutu mutane sun kiya to yau Allah ya kawo budi kungiya gari gaba ɗaya ka zuwa su musulunta inda annabi al'umma gaba ɗaya ke zuwa su musulunta suna shiga addini kungiya kungiya sai annabi ya ce to alamar rayuwarka ta zo karshe to kai wata ibada fasabbi bi hamdi rabbika rinka tasbita da gode ma ubangijinka wastaghfir kuma ka nemi gafara tai innahu kana tawwaba lalle Allah ya zama yawan karɓar tuba Allah gafarta mu ya karɓi tuban mu to shine lokacin da shekarar da aka karɓi rayuwa ta kasance ita kafa sai annabi ya ita kafin 20 ne yawan dare eh, yini 20 kwana 20 rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito shi kuma da wannan babin ya kare kuma da wannan sun kace kasata ya kare abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafi mini shi cikin zukatanku amma kada ku mance da ayyukan alkhairi cikin waɗannan kwanukan da muke ciki Allah shi ba mu iko mu kuma Allah shi gan mana da karbawa tai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sannan ina nasiha ga gwamnatin jihar Sokoto cewa ta zo ta gyara biyan ma'aikata albashi ɗaya tsakanin da Allah bai isa ba ta yi yadda an ka sabuwa ma'aikata ta taimaka musu da kyauta kyauta ya kamata a ba ma'aikaci ba marance ba tunda dukiyar tasu ce da aka jawo 'yan wasu jihohi ana ba su kwangilolin biliyoyi da miliyoyi su kwashi kuɗin musu ta yarsu balle waɗannan 'yan jiha ne kuma 'yan Sokoto don haka ta yi bonus mu ji labarin gwamnati ta yi bonus ta ce a ƙara ma ma'aikata gwamna ya bushe iska ya ce ya ba ma'aikata albashi kowa an bashi albashin wata guda kyauta a sai raguna sai mai mai addu'a